kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr daniel chuku ya ce za su hukunta duk wani jami'in dan sanda da aka kame na karban kuɗi wajen bada belin wanda ake tuhuma kwamishinan ya dai bayyana hakan ne jiya a garin maiduguri lokacin da yake kaddamar da wani shiri na canji zai fara daga kaina da ya kasance jami'in tsaro na farko da ya kaddamar da wannan shiri an kaddamar da wannan shiri ne dai a tsakiyar birnin maiduguri inda ake kira post office wanda ya samu halartar kusan dukkanin jami'an zake aiki a jihar da 'yan jaridu da dai sauran al'umma da ke aikin kwayar da kawunan jama'a mr daniel chuku ya ce za su hukunta duk wani jami'in dan sanda da suka kama na karya doka wajen gudanar da aikinsa ko kuma karban cin hanci ko na goro a wajen jama'a. Bail is free. Bail is free everywhere. In fact, after this launching, ya ce beli kyauta ne a ko'ina kuma bayan kaddamar da wannan shiri za mu kafa wasu bayanai yadda za mu nuna jama'a cewa beli kyauta ne a duk inda mutum yake we know that uh, some policemen go out of their way to ask for money when they want to grant bail or want to tell the whole world this opportunity that bail is absolutely free. And if any, anybody is confronted with money for bail, my numbers are there. ya ce duk da cewa mun san wasu jami'an 'yan sanda sukan fita hanya don tambayan kuɗi a wajen jama'a idan suna so su bada beli amma ina son shaida duk duniya cewa bada beli kyauta ne kuma idan har wani ya tambayi kuɗi don karɓan belin wani na riga da na bada nambobi na ga jama'a a kira ni a shaida min lalle za mu ɗauki matakai a kai cewar kwamishinan 'yan sanda to wai ma wani irin mataki ne rundunar 'yan sandan za ta ɗauka game da duk wanda ya karya wannan doka? ya ce za mu ɗauki mataki mai tsanani kama daga rage mukami har ma zuwa kora idan ta kama dr muhammad bulamade ne kwamishinan ma'aikatar yada labarai na jihar borno wanda kuma ya wakilci gwamnan jihar honorable kashi shatima a wajen wannan taron ko ya suke kallon wannan sabon take na canji zai soma daga kaina ne wanda yake da muhimmi da kuma faranta ciki a ce su nigeria police su suka soma wannan taken a borno state musamman ma da kowa ya san yadda ake mutane suke kallon police a kasan nan ana ganin su ne wanda in za a canza su ne ya kamata su canza kuma saboda haka abu ne mai wanda ya faranta mana zuciya akan cewa su suka fara wannan abin a jihar borno na kuma tambayi wasu mahalarta taron rasu kallon wannan sabon take na canji zai soma daga kai na. ya allah zai iya haifar da ɗa mai ido kuwa sunana alhaji umar adam kolo change begin with me yanzu misali kai kanka yanzu aka tambaye ka yadda kake tafiyar da gidanka daga kan 'ya'yanka zuwa matanka sai an samu matsala saboda haka wannan abu yana son adalci yana son kula da kuma ɗaure niyya a rai ba wai mu faɗa da baki ba in ba ka abin ba zai aikatu ba suna na ahmed ashemi so mun zo yau mun kaddamar da wannan canji zai kawo ci gaba da arziki da kwanciyar hankali a ƙasa da zaman lafiya a sunana barista halifa balarabe usman canji ba a iska ba yake ba da za a samu canjin da ake bukata canjin nan dole sai mun canja ɗabi'ar mu ta yadda za mu bi doka za mu bi ɗabi'a za mu yi za mu to muna da ladabi ga shugabanni da sauransu matuƙar kai ɗan adam baka canja ba babu zai canja baka kana gani kamar wannan take zai ɗaure. zai daure insha Allah wasu mahalarta taron da ya gudanar a garin Maiduguri jiya kenan na canji zai soma daga kaina da rundunar yan sandan jihar Borno ta soma kaddamarwa wadda ta ya alkawarin hukunta duk wani jami'in dan sanda da ya karya wannan sabon take na canji zai soma daga kaina wajen karban kuɗi a hannun jama'a ko kuma tursasawa jama'a wani abin da ya karya wa doka Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya